Matsalolin yin sabon fasbo ko sabuntawa ya shiga wani yanayi ne bayan ɓullar cutar corona virus da ta kawo cikas ga komai a duniya tun shekarar 2020 lamarin da ya ƙara tsananta ne daga cikin shekarar 2021 inda 'yan Najeriya daga ciki da wajen ƙasar ke kokawa kan yadda yin sabon fasbo ko sabunta tsoho ke ɗaukar akalla tsawon watanni biyar zuwa sama kafin 'yan ƙasar su iya samun mafita. Wani ɗan jarida ya yi bayani akan yadda neman sabunta fasbo ɗinsa ya yi sanadiyar rasa wata damar zuwa ƙasar Amurka neman ƙarin ilimi na na tsawon makonni shida. Sunana Muhammad Dahir Lawal dan jarida wanda sakamakon rashin samun fasfo ɗina akan lokaci wanda na yi kusan wata uku ina nema na samu tangarɗa akan halartar taron Mandela Washington Fellowship wanda gwamnatin Amurka ta saha lemun in je in yi makonni shida a Amurka. Gaskiya abun ban ji daɗi ba sosai saboda muna tunanin in mun samu irin wayannan makin, ya kamata a ce kasar ka ta mara ma baya ta di hanyoyin da ya kamata saboda abin ya tabbata amma sai zo ya kasance cewa kasan ne suke kokarin su kawo maka cikas akan irin wannan abin to gaskiya ban ji da daɗi ba sai bayan da na rasa wannan fellowship din ne na kai koke na na yi amfani da kafar sadarwa na zamani na kai koke na har manya-manyan gidajen jaridu a Najeriya suka yi ta bugawa har aka zo aka samu ta immigration din ta zo ta mun passport ɗina cikin ɗan kankanin lokaci suka miƙa mun kuma suka ban haƙuri amma kuma tsanan da ake ne mutane da yawa sun rasa irin wa'annan opportunities din daga scholarship karatuttuka medical leave da sauransu saboda irin wa'annan vacuum din da ake samu da rashin ba mutane passport ko ɗinsu a kan lokaci to gaskiya wannan ba karamin matsala bane kuma muna tunanin ya kamata a gyara in na samu fasfo ɗina saboda na yi amfani da kafar sadarwa na zamani kuma da gidajen jaridu na kai koke to wa'inda ba su da irin wa'innan dama baya kenan. sunana trust idion na batar da fasfo ɗina ne a watan janairun shekarar da biyu a jihar lagos kuma na yi duk mai yiwuwa wajen sanar da hukuma kan lamarin tare da bin ka'idojin hukumar kula da shige da fice na nis amma na ji jiki inda ya ɗauke ni kusan watanni biyar na kusa rasa damar zana jarabawar ie wanda saura kwanaki biyu kacal. Wa'adin rubutawa ya kare kafin na sami na a ranar 29 ga watan Mayun. My name is Trust Gideon. I lost my Nigerian passport in Lagos on transit. Uh, that was January this year. So I immediately got a court affidavit and a police report to that effect and contacted the Nigerian Immigration Service and told them about it. But at the end of the day, I think there is a systemic issue. Either way, I finally got it and wrote the IELTS else I want to I got it for eight hours before. A nata bangaren hukumar kula da shige da fice ta Najeriya ta bakin kakakinta mataimakin kwantirola Amos Opo ta bayyana cewa tana duk mai yiwuwa wajen ganin an samu sauyi a aikin yin sabo ko sabuntawa a ciki da wajen ƙasar kamar yadda sabon tsarin yin fasbo baya wuce makonni shida inda aikin sabuntawa ke daukan makonni uku. I need to tell you that sometime in 2021 we came out with a policy of six weeks timeline time for fresh application and three weeks for renewal application. Within this period, an applicant would have completed his or her online application process, have gotten enrolled. Ko a cikin makon da ya gabata ma sai da muƙaddashin hukumar shige da ficen Najeriya Isa Idris ya bayyana cewa sun fitar da sabon tsarin sa ido kan yanayin sabunta ko yin sabon fasbo ga masu nema don sauƙaƙe aikin a wata zantawa da ya yi da manema labarai a birnin Abuja. Duk ƙoƙarin ji ta bakin hukumar da ke ba da katin bukatan shaidar zama ɗan ƙasa ta nimsi kan abin da take yi wajen haɗa gwiwa da hukumar shige da fice don samun bakin zare kan tsaikon da ake fuskanta wajen tantance masu neman fasfo ya ci tara. Lima Abdulrahman muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.